Sabon kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra Akilla Usman Gwari shine ya yi wannan kiran a wata hira da muryar Amurka jin kaɗan bayan zuwansa jihar ta Anambra ya ce. Aikinmu ba zai tafi ba sai da haɗin kai na jama'a. Yanzu mu abin da muke son jama'a na nan jihar Simana shine su sun san wa'anda wa'anda su sun san halayensu bai da kyau. So muna roko cewa irin wa'annan mutane a ringa gaya mana in an samu labarin wani abu tun kafin abin ya yi ba sai an bari abin ya faru ba ko kishin kishin aka ji sai a yi kokari a shaida mana akwai dpo akwai 'yan sanda ko ta ina kuma ga namban waya na na bayar ko ta ina mutum yakan iya in baya so ma musan cewa shi ne ya bada wannan labarin sai ya rufe nomban wayan shi kira ne ya gamu ko kuma ya gama jikin cewa gashi fa abin labarin da yake faruwa. To ko yaya jama'ar jihar ta Anambra suka ji da wannan kiran da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar yayi yi ga ra'ayin wasu 'yan jihar kamar haka. Kingsley Shadrack. Saboda irin kidnap da wurin su abubuwa wanda yana faru cikin mutanen ga gaskiya police suna suna taimako mutane. In zan ce mutane Anambra su zuwa kusa da police su faɗa musu duk wanda ya faru wanda an san bai da kyau haka. Eh, well, I will rightly tell you that. Uh, wannan kowa da ke da suna Mr. Ifanyi Ofara yana cewa ne zan iya bayyana maka cewar na yi marhabin da wannan kiran da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Anambra ya yi saboda kaga neman haɗin kai zai kawo ci gaba a musamman damƙe masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na jihar. Gaskiya na yi murna. Shi kuwa wannan ya ce. Gwamnati ɓoron da haure ba wula ha ɓoje ha Wannan yana cewa ne a harshen Ibo suna na Mr. da inzarin ra'ayina shine akan wannan mataki da kwamishinan 'yan sanda ya ɗauka gaskiya za mu ba shi haɗin kai da goyon baya kamar yadda ya kamata domin tsaro na kowa da kowa ne ita kuwa wannan ta ce I felt tana cewa ne a ra'ayina komai ya yi daidai domin harkar tsaro da neman haɗin kai abu ne na ci gaba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya